له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم a wurinsa ne kadai mabuɗan taskar sammai da ƙasai suke yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa don ya jarrabe shi shin zai gode ko kuwa zai butulce kuma yana ƙuntata shi ga wanda ya ga dama don ya jarrabe shi shin zai yi haƙuri ko kuwa zai ji haushin abin da Allah ya ƙaddara haƙiƙa shi masani ne akan komai babu abin da yake buya a gare shi na maslahar bayinsa